a cikin labarin za a ji cewa kungiyar kwadago ta yi fatali da karin kaso 35 cikin 100 na albashin su da gwamnati ta yi inda suka ci naira 615 suke bukata matsayin mafi kankarancin albashi majalisar wakilai ta buƙaci saka kafar wando ɗaya da masu ɓoye man fetur tare da ba da tabbacin samar da wadatuwarsa a ƙasar nan bana hakece ne ko za ji cewa kungiyar tarayyar turai ta yi allah wadai da yadda 'yan sanda suka murkushe masu zanga-zanga a georgia mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a labaran kasa da na tare yau laraba 22 ga watan shawar shekara ta 1445 bayan hijira daidai kenan da ɗaya ga watan mayu na shekarar 2024 miladiya kanan labaran aka saurara sai a gyara zama domin jin cikakkunsu tare da ni khadija nasar shugaban kasa bola tinubu ya ce akwai buƙatar ganin an kyautata wa ma'aikata a najeriya ta hanyar biyan sa albashin da ya dace da kuma inganta walwalarsu su shugaban ya bayyana hakan ne a cikin sakon da ya fitar na taya murnar ranar ma'aikata ta duniya wanda ake gudanarwa a duk ranar daya ga watan mai na kowace shekara bikin ranar ma'aikatan na zuwa ne a lokacin da ma'aikatan najeriya ke kokawa kan tsananin rayuwa sanadiyar tashin farashin kayan masarufi da kuma zubewar darajar kudin kasar a cikin sakon shugaba tinubu wanda ya fitar ta hannun mai taimaka masa kan harkar yada labaru a julie gilale ya ce ba wai kawai albashin ma'aikata ya kamata a inganta ba har ma da kayan aiki shugaban kungiyar kwadago na kasa nlc joe a jero ya bayyana karin kaso 35 cikin 100 na albashin da gwamnatin tarayya ta yi ga ma'aikatan kasar nan a matsayin abin takaici inda ya ce kamata ya yi ana biyan ma'aikaci naira 615 a ciro ya bayyana hakan ne a yau yayin wata tattaunawa a wani gidan talabijin na kasa a sa ga amincewar gwamnatin tarayya na karin albashin ma'aikata tsakanin kaso 25 zuwa 35 cikin 100 a gabaki wato bayan tsare-tsaren biyan albashi na ƙasar nan ajeru ya bayyana cewar mafi karancin albashi na baya naira dubu talatin ya daina aiki ne a ranar 18 ga watan afrilu inda ya jaddada cewar kungiyoyin kwadugo sun amince da sanya naira dubu dari shida da sha biyar a matsayin albashin ma'aikatan kasar nan a wani ci gaban kuma kungiyoyin kwadugo sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta samar da farashi na bai daya na lantarki tare da daina rarraba kwastomomi zuwa rukuni-rukuni shugabannin nlc da kuma tuc joe wato jo ajero da kuma festus sosifo su ne suka bayyana hakan yayin jawabin haɗin gwiwa a bikin ranar ma'aikata ta duniya abuja a wata takarda mai dauke da bukatu goma sha takwas da shugabannin kwadagon suka gabatar sun ce siyar da bangaren wutan lantarki a ƙasar nan wajibi ne a sake duba a sake duba a kan sa bugu da ƙari kuma gwamnatin wajibi ne ta fito da motocin bas masu amfani da makamashin gas a faɗin ƙasar nan kamar yadda ta yi alkawari kungiyoyin kazalika sun yi kira da a dakatar da karɓar kowane irin haraji daga hukumomi da ba na gwamnati ba da gwamnatocin jihohi da kuma na ganin hukumomi ke yi na tsawon shekara guda to hakan na zuwa ne a yayin da gwamnatin tarayya ta ce ma'aikatan kasar nan ba za su rasa komai ba kasancewar sabon tsarin albashi mafi kankanta zai fara aiki ne tun daga yau daya ga watan mayu na shekarar 2024 sai dai kuma har yanzu kwamitin tsara mafi karancin albashi na kasa bai kai ga duk tattaunawar da yake ba karamar ministar kwadago nkeri ruka onyecha ita ce ta bayyana haka a lokacin da take gabatar da jawabi ga ma'aikata a yayin bikin ranar ma'aikata da aka gudanar a abuja ta ce abin takaici ne sabon tsarin albashin bai fara aiki kafin yau ba amma a yanzu haka ana kan tattaunawa domin tabbatar da an tattara dukkanin bayanan da ake bukata nan ba da jimawa ba a nan kuwa kungiyar kwarago ta kasa nnc ta jaddada bukatar. gaggauta warware matsalar cilin bashin kuɗin fansho na taimakekeniya da wasu hukumomi suke bayarwa suka ki bayarwa wanda jimillar su ya kai naira biliyan 75 kamar yadda alkalima suka nuna zuwa wata mayan bara shugaban kungiyar annanan jihar kano comrade kabiru inuwa ne ya bayyana haka yayin bikin ranar ma'aikata ta ƙasa wadda aka gabatar a filin wasa na sani abacha da ke kano inda ya ce matsalar na zama babbar barazana ga ma'aikatan da suka yi ritaya jin kaɗan bayan isar gwamna abba kabir yusuf wajen taron aka fara buɗe shi da addu'a kafin daga bisani kungiyoyin kwadago sama da arba'in daga bangaren gwamnati da su suka wato daga kamfanoni suka gudanar da tattaki na musamman shugaban kungiyar kwadagon ya ce akwai bukatar sake yin gyara kan tsarin albashin ma'aikata kasancewar da shi suka fi dogara wajen inganta rayuwarsu ta yau da kullum ya kuma bayyana muhimmancin samar da hukumar gudanarwar tsarin taimake taimakekeniyar biyar fansho a jihar nan da kuma ba wa ƙananan hukumomin 'yancin gashin kansu sai kuma ba wa ma'aikata bashin abin hawa da sauran wasu buƙatu. a nan kuma gwamnan jihar kano abu kabir yusuf ya ce gwamnatin sa za ta inganta walwala da kuma yanayin aiki ga ma'aikata a nan jihar kano gwamna yusuf a cewar gwamna yusuf gwamnatin saba za ta yi kasa a kowa ba wajen tabbatar da ganin ana biyan albashi da kudaden fashi a kan lokaci domin inganta rayuwar al'ummar jihar ya bayyana cewa shirye-shirye na kan hanya na samar da tsarin mallakar gidaje ga ma'aikata inda ya jaddada cewa idan aka kammala shirye-shiryen shirin zai baiwa ma'aikata damar mallakar gidaje a kan farashi mai sauki gwamna yusuf wanda mataimakin sa amina abdulsalam gwarzo wakilta ya bayyana cewa gwamnatin sa ta ba da muhimmanci ga samar da ci gaba a bangaren ilimi da noma da bangaren lafiya da dai sauransu gwamna sharif ogorevori na jihar delta ya ce gwamnatinsa za ta kafa kwamiti wanda zai yi duba kan bukatar yin karin albashi ga ma'aikata la'akari da tsadar rayuwar da ake ciki a yanzu haka a kasar nan gwamnan ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar a yayin taron bikin ranar ma'aikata wadda aka yi a birnin asaba a yau ya kuma gode wa ma'aikatan jihar saboda goyon bayan da suka bayar na kafa gwamnatinsa da kuma zaman lafiya da ke tsakanin su inda ya bada tabbacin cewar za a magance matsalolin da ke addabar ma'aikatan ta kungiyar kwarago ta nlc reshen jihar borno ta ce har yanzu ana biyan wasu ma'aikata da suka yi ritaya a jihar naira dubu hudu a kowane wata matsayin fansho shugaban kungiyar reshen jihar yusuf imamu ya bayyana hakan ne wato yusuf inuwa ya bayyana hakan ne a yayin bikin ranar ma'aikata ta duniya da aka gudanar a yau a maiduguri yana neman a ƙara adadin kuɗin fansho da ake biya don inganta rayuwar ma'aikatan da suke yi da suka yi ritaya a jihar inuwa ya kuma yi kira da aiwatar da mafi ƙanƙantar albashi da biyan albashin da ba biya ba baya da kuma ba da tallafin kudade a bangaren sufuri ga ma'aikatan kananan hukumomi da ke fadin jihar yayin da ma'aikatan kasar nan suka bi sauran takwarorinsu na duniya domin bikin ranar ma'aikata ma'aikatan gwamnati a jihar jigawa sun koka kan tsaikon da aka samu na biyan su albashin watan afrilu sun ce wannan ya faru ne a sakamakon tantance ma'aikata da gwamnatin jihar ke gudanarwa a halin yanzu da yake bayyana matsayar ma'aikatan a jawabin sa a yau shugaban kungiyar kwadago na jihar comrade sanusi alhassan ya bayyana cewar wannan aikin tantancewar ba kawai ya sanya ma'aikata jihar a halin haula'i ba ne kadai har da dakushe musu fatan biyan su haƙoƙin su sakamakon da yawa daga cikin ma'aikatan na gaske an ce duk na boge ne a cewar shugaban kwadagon duk da akan duk da akan ka'ida ne idan kowace gwamnati ta gudanar da tantancewa lokaci-lokaci amma kuma kada a yi amfani da wannan damar domin sanya ma'aikata cikin matsala da kuma tashin hankali to da muka dawo bangaren ilimi kuwa hukumar shirya jarabawar shiga manyan makarantu ta kasa jam ta bukaci al'umma da su kula da kowane dalibi da ke yawo da sakamakon jarabawar utme ta wannan shekarar da aka kammala gudanarwa wadda aka fitar a cikin takarda mai magana da yawun hukumar fabian benjamin ne gargadin a yau a abuja inda ya bayyana cewa ba a fitar da sakamakon jarabawar a cikin kowace irin takarda kamar yadda wasu mutane ke yadawa kafafen yada labarai benjamin ya kara da cewa hanya daya da za a biya duba sakamakon jarabawar utme ta shekarar nan da aka yi shine ta hanyar tura wasu lambobi da lambar wayar da ɗalibi ya amfani da shi wajen yin rajistar jarabawar ya bukaci ɗaliban da suka rubuta jarabawar da su bi wannan hanya da aka ambata a baya don duba sakamakon jarabawar tasu inda ya jaddada cewa babu bukatar ziyara kowace cibiya don duba sakamakon su. ministan ayyuka david umahi ya bayyana cewa a yau ne gwamnatin tarayya za ta biya naira biliyan 2.75 a matsayin diya ga masu gine-gine da rusau ɗin da aka yi ya shafa don gudanar da aikin babbar hanyar lagos zuwa kalaba umahi ya bayyana hakan ne a yayin ganawa da masu ruwa da tsaki a yau a jihar lagos ministan ya bayyana cewa ana sa ran biyan karin diyar nan da 'yan kwanaki masu zuwa gwamnatin tarayya ta ce a yanzu haka tana kan aikin sauya kayayyakin da ake amfani da su domin samar da ruwan sha zuwa masu amfani da hasken rana domin rage yawan kuɗin da ake kashewa da kuma ɗorewar samar da ruwan sha ministan albarkatun ruwa sha da tsabtar ruwa farfesa joseph useve shi ne bayyana haka a yayin buɗe wasu ayyukan samar da ruwan sha karamar hukumar birnin kudu da ke jihar jigawa ya ce gwamnatin tarayya ta himmatu wajen aikin ta kogunan da ake da su domin magance matsalolin da suka shafi ruwa ga al'ummar ƙasar nan shi ma nasa jawabin shugaban hukumar kula da kogunan hadija da jama'ari ya ce yin amfani da hasken rana wajen tafiyar da kayayyakin samar da ruwan sha zai taimaka wajen alkintawa kasar nan miliyoyin naira a kowane wata ya buƙaci al'ummar da aka samar musu da ayyukan da su kula da su wato da su kula da su yadda ya kamata akwai gidan ruwa na birnin kudu wanda suke shan lita talatin da awa daya na famfin din dizar insha Allah wannan ta zo karshe domin mai gida minista ya bada izini an yi kwambatin wannan sistem zuwa sola a yanzu kula lita da mun kudu ga mai za ta kara shiga domin zai sai bin naira miliyan ashirin da hudu kullum a duk wata wannan yana nufin cewa za a sai wajen naira miliyan ɗari biyu da saba'in a birnin kudu a ƙarshe nake kira ga kwamishinan ruwa na jihar jigawa da shugaban hukuma da su ɗaya ɗayan daga cikin wannan eh, skills da aka yi an ci gaba da kula da su a yi wa gwamnati da jama'a nasiha da akwai da wannan domin kayan nan ba na minista bane ba na gwamna bane ba na bane nasu ne karamin ministan harkokin tsaron ƙasar nan bello matawalle ya buƙaci haɗa hannu wajen samun bayanan sirri tsakanin gwamnatin ƙasar nan da kuma ƙasar amurka domin magance matsalar ayyukan ta'addanci a najeriya ministan ya bayyana bukatar hakan ne yayin da ya karbi bakuncin mataimakiyar sakataren harkokin tsaron amurka jennifer zakriski da tawagarta a yau matawali ya kara da cewa bayanan sirrin da amurka ke amfani da shi wajen gargadi ga 'yan kasar ta mazauna wasu kasashe najeriya na bukatar irin su domin dakile har-haren 'yan ta'adda a nata bangaren jennifer ta bayyana jin ta tare da tabbatar da cewa kasar amurka a shirye take da ta taimaka wa najeriya kan harkokin tsaro gwamnatin jihar benue za ta kaddamar da rundunar dakarun tsaro ta musamman har guda dubu goma kokarin ta na taimaka wa kokarin hukumomin tsaron jihar wajen magance matsalar rashin tsaro a faɗin jihar Mulkulla Hyacinth Aliya ne ya bayyana haka a yayin wani taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC wanda aka gudanar a fadar gwamnatin jihar da ke birnin Makurdi. Ya ce kaddamar da rundunar zai taimaka wajen samar da tsaro a garuruwa tare da bawa manoman wato karkara damar yin noma a gonakinsu ba tare da wani zalimi ba. ya kuma ce gwamnatin sa a shirye take ta samar da motocin sintiri tare da babura wanda za a rika yin amfani da su wajen inganta sha'anin tsaro a jihar ta an gudanar da tiyatar kiwon ciwon koda da yoyon fitsari ta hanyar amfani da fasahar hasken radiation wato laser da ake yi ta saman fata a asibitin koyarwa na amina kano an samu nasarar yin wannan aiki ne da agajin asusun ba da tallafi na manyan makarantu a kasar nan wato ted fund tadfond ya samar da kayan aiki ga asibitin na akth sannan ya tattaro likitoci daga asibitocin jihohi shida na arewacin najeriya aka ba su horon kan aikin yadda ya kamata da sabbin na'urori da ke amfani da fasahar ta leza farfesa sani aji daga jami'ar bayero da ke nan kano ya bayyana muhimmancin da fasahar ta leza ke da shi wajen sauƙaƙa aikin tiyata yin amfani da fasahar leza a asibitin mana aminu kano ya nuna babban ci gaba da aka samu a bangaren likitanci wanda kuma hakan ya bada kofar kara inganta fannin lafiya a najeriya ana ne daga sashen labarai da